ta ɗau lokaci tana yan tunani-tunani kafin ta ware idananta hannu ta kai ta ɗan bubbuga kafar dija da ke bacci tana jan min shari siski tashi time ɗin sallah yayi cikin makagin bacci dija ta ce ni ki kyale ni wai ke kullun sai mun yi sallah ba a hutawa murmushi unesa ta yi please kada ki wahalar da ni da kira ta samu Khadija ta farka daga bacci bayan sun yi alwala suka sanya hijabi suka sanya hijabi a jikinsu ko da suka kabbara sallar Khadija ba ibadar ce a gabanta ba da zarar Unaisa ta yi sujjada ko ruku'u sai ta daddage ta duma mata dundu a baya baiwar Allah a haka ta daure suka kammala sallar bayan ta har wani zogi yake mata bata sanya za ta yi da ita ba Haris ne ya ja mata shi shi ya fara kawo ta ɗakin su don ta kwana akan darduma bacci yayi awon gaba da Khadija miƙewa ta yi da sauri ta ɗauko wayarta da ke ajiye kan miro cike da zumuɗi ta danna ma antifiriti ta san iwar haka ta farka yin sallar asuba almost three times wayar tana ringin ba a yi bikin ba duk da haka ba ta hakura ba ta sake jaraba kira cikin sa'a aka yi bikin ba tare da an yi mata magana ba a hankali Unesa ta yi mata sallama tare da cewa an barka da asuba kin tashi lafiya shiru ba alamar za a yi magana na ji kin yi shiru baki ce komai ba Don Allah ki yi min magana jiya har mafarkin ki na yi. Kafin Unesa ta karasa maganar, wata murya ta katse ta da cewa wace ce ke, kuma wa kike nema? Wani irin shock ta ji, har sai da gaban ta ya faɗi jin muryar yarinya. Sai ta ji kamar ta taɓa jinta a wani wuri. Da sauri ta ce na Unesa, anti Pretty nake nema. Oh, ke ce kike kira, ke ce kika kira ran number rana? Ni ce. Okay, mai wayar bata farka daga bacci ba. Wace ce ke? Cousin ɗinta ce, suna na Zinatu. lokaci ɗaya ta ji yarinyar ta shiga ranta ta rasa a ina ta taɓa jin muryarta tabbas akwai wanda ta sani mai irin voice ɗinta don allah idan ta farka daga bacci ki faɗa mata na kira to sai an jima tana faɗar hakan ta yi rejecting call ɗin kurawa screen ɗin ido unesa ta yi yayin da kwakwalwar ta ke ci gaba da tariyo mata voice ɗin zinatu a ɓangaren zinatu bayan sun gama waya da unesa miƙewa ta yi daga kan darduma jikinta sanye da dogon hijabi hannunta ɗaya rike da wayar cikin sauri ta fito ta nufi ɗakin Benanzir. Kamar yadda suka bar shi jiya, haka ta same shi a garkame. Dr. Shrem, da ya kwana a wurin kiran sallar asubahi ne ya barkar da shi lokacin da Zinat na zo. Baya a wurin sun tafi masallaci. Lokin na kofar ta yi. Anti Benanzir, dan Allah ki buɗe min kofa. Ina son ganin ki. Jiya na damu da halin da kika shiga, ko baccin kirki ban samu na yi ba. Shiru babu alamar za ta buɗe mata. Zinatu, ki daina wahalar ki daina wahalar yi mini magana ba budewa zan ba halin da nake halin halinta ne tun tana karama eh ta yi ɓaci sai mun ci wahala kafin mu shawo kanta Hajiya Laila ce ta yi maganar baiwar Allah daga ganin idanunta ko bacci ba ta yi ba sun yi ja idanun ya kankance Muryar Zinat kamar za ta fashe da kuka ta ce tun jiya fa take a ɗaki kulle ba ta magana idan wani abu ya same ta fa shigowar su Dr. Shirim ne ya ja hankalinsu dukansu su uku ne tare da Alhaji Musa da Alhaji Ubaid duk sun sanya jallabiya a jikinsu Zinatu na ganin dadinta da gudu ta nufe shi ta fada kan kirjinsa tana kuka take faɗin dadi antibin nanzar ta ki bude kofa tun jiya don Allah ka sa a balle kofar bana so wani abu ya same ta Fuskarsa babu annuri ya ce me yasa zaki damu kanki a kanta ba ita ta kulle kanta ba ne? ko wani ya rufe ta ne bai karasa maganar ba hajiya laida ta katse shi cikin bacin rai ta ce wai kai wani irin bauɗaɗɗen mutum ne baka da tausayi ne kwata-kwata a rayuwarka jiya kana ganin halin da ta shiga har faɗa maka a kai. amma saboda rashin imani sai cewa kai a ƙyale ta in ta gaji za ta buɗe kofar saboda ba yarka bace ko bata ƙarasa maganar ba Alhaji da ya yi hanzarin katse ta da cewa dan Allah ki hakuri ki daina ɗaga masa murya jiya a gaji ya muka dawo gidan shi yasa ce haka harara ta wurga masa kai ai saboda yarka ce jiya ka hana idanunka bacci duk da gajiyan da ka dawo gida da shi na tabbata da a ce yarsa ce ke a halin da binanzir take ciki wallahi ba za ka iya rantsawa ba tunda ta fara magana Alhaji Musa yake binta da kallo a rayuwarsa ya tsani mutumin da ke masa fada yana daga masa murya babu wanda ya taba gigin yi masa hakan sai Hajiya Laila Dr. Shirin bai tsaya kula su ba ya juya ya nufi ɗakin sa zuciyarsa san bata bata masa daɗi lamarin family ɗinsa ya fara wundurarsa kwata-kwata ba zaman lafiya daga wannan sai wannan Cincina kai Alhaji Musa yayi ba tare da ya tanka mata ba. Har ya daga kafa zai wuce. Hajiya Laila ta dakatar da shi ta hanyar shan gaban shi. Da mamaki ya dago yana kallanta. Wallahi babu inda zaka je in har baka sa an bude kofar ɗakin binan zirba. Ni kuma ba zan taba bari ka bar wurin nan ba. Tana huci ta faɗa Hadi da rike kugunta. Wallahi a lokacin niyyar kwashe ta da mari yayi amma sai ya fasa yatsun hannunsa har kyar ma suke tsabar bacin rai wai shi yau mace za ta ta gabansa, ba tare da jin shakkarsa ba wace ce ita da me take takama ne Laila ba haka muka yi da ke ba kin manta alkawarin da kika yi min na cewa ba za ki ƙara shiga sa ba a zafafe ta kalli Alhaji Ubaidan ban manta ba amma wallahi yau ba zan raga masa ba ai shi ya san ta yadda zai sa a buɗe kofar dan haka ba zan tsaya ina ji ina gani rasa yata ba dole ya sa a balle kofar can ta yi maganar tana watsa masa harara fashewa da kuka zinar ta yi jikinta har jijjiga yake cikin shekar kuka ta ce dadi dan Allah ka sa a bude kofar ni ba na son in ga kuna samun sabani tsakaninku dan Allah dadi ka taimaka mana kukan zinatu ba karamin tafasa zuciyar sa yake yi ba gauran nan tare da dan jinjina kansa yana huci kamar wacin zaki ya dubi hajiya laila da ta yi masa kire-kire kamar za ta rufe sa da bugu a fakaice ta ga ya sakar mata wani shi'umin marmashi har sai da ta ji gabanta ya faɗi sassauta fushin fuskar sa yayi naji zan bude kofar ki bani hanya na wuce matsawa ta idanuwanta akan fuskarsa. sa ya nafi kofar ɗakin binanzir yana ƙarasawa bakin kofar ya ɗaura faffaɗan tafin hannunsa tura ta yi wani iri wani irin iko na Allah sai ga kofar ta buɗe kallon juna Alhaji Ubaid da Hajiya Laila suka yi abin da ya ɗaura kai tun jiya suke gabzar kofar don ta buɗe babu wanda bai jaraba karɓinsa ba amma duk a banza ko motsi ba ta yi ba amma shi daga tura ta ta buɗe wani irin karfi ne da shi za su tsaya dogon tunani ba za su tsaya dogon tunani ba jiki na bari suka nufi ɗakin Zinatu da gudu ta riga su faɗawa ciki shigar su ke da wuya kowannen su ya ci birki abin da suka gani yayi matukar daga hankulan su kamar matata haka suka hango ta kwanci kan fulo rabin jikinta a cikin toilet da ke a buɗe kamar irin ta yi gudu ta kife a wurin har kanta ya daku goshinta ya fashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya laila ce ta sabga salati tana tafa hannayenta zinatu da ta gama rudewa a gaban binanzir ta zube bisa gwiwowinta ta kai hannu tana tattaɓata. ta anti binanzir me ke daminki dan Allah ki tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mami dadi ku ce ta tashi dan Allah da sauri Alhaji Ubaid ya je ya dago da ita jikinta duk ya sake ya ɗauko ta da hannu biyu ya kwantar da ita kan gadonta su markanta duk ta yamutse fita hajiya laila ta yi jim kaɗan ta dawo da robar ruwa ta buɗe murfin ta kurɓi ruwan tare da furzar da shi kan fuskar binanzir ruwan na dira ta yi wata iriyar zabara tana ambatan sunan taji a daidai lokacin shirin ya shigo ɗakin ganin su tsaye a bakin gadonta ya sa shi saurin ƙarasawa tun kafin ya yi magana hajiya laila ta ce shirin ka gani ko Abinda da nake gudu kenan ban sanya aka yi. ta faɗi ƙasa daga cikin toilet ba kanta ya bugu hankalinsa a tashe yake kallon binanzir yatsun hannunta sai ma suke ta rantsa ido tana sambatu kwata-kwata ba ta a cikin hayyacinta zinatu duk ta damu hannunta rike da na binanzir sai faman shekar kuka take ya aka yi kofar ta buɗe onkul ɗinku ne ya buɗe kofar ta ba shi amsa a takaice alhaji ubaid tuni ya fice ya bi alhaji musa don ya faɗa masa halin da binanzir take a ciki a lokacin har ya koma bat ɗinsa sallamar alhaji ubai ce ta katse sa kamar ba zai fito ba dan sai da ya ɗau lokaci har sai da hajiya sara ta ce da shi bai ji ana sallama ba ne tukune miƙe cikin takon izza ya fito daga ɗakin me kuma zan yi bayan na bude kofa a faɗace faɗa yana kankamce idanuwansa dan allah ka yakuri da abin da laila ta yi maka ba ta jin magana ta na ja mata kunne taki ban sanya zan yi da ita ba ya matsa fuska alhaji musa amin ya mutsa fuska alhaji musa yayin naji yanzu a wani hali binanzir ɗin ke ciki kamar mai jin shakarsa alhaji ubaid ya furta mun same ta a kwance kan fulo rabin jikinta a toilet kamar faduwa ta yi dan har kanta ya ku sosai ta farka ta farka sai dai kamar bata a cikin hayyacinta shi yasa na zo don na sanar da kai ta ya yayi kafin ya ce zan yi magana da likitana zai zo ya duba ta godiya yi masa kamar zai masa sujjada komawa cikin ɗakin yayi hajiya Sara da ke a zaune kan darduma ta miƙe tana tambayar sa me ya faru ne ko Binanzir ta buɗe kofar ne amsa mata yi da eh jiki na rawa ta fice daga ɗakin dan ta je dubo ta gaba ɗaya sun hallara a ɗakin Binanzir kowannensu ya shiga hali na damuwa ba da jimawa ba Dr. Mark ya shigo gidan wani ba samu da likita ne irin African American din nan yanda ka san jinin Alhaji Musa fuskarsa babu fara'a sumar kansa hada kitsan zane tunda Hajiya Laila ta yi arba da fuskar Dr. Mark kuma ta ji cewa Alhaji Musa ne ya kira shi don ya duba lafiyar Binanzir ta ce wallahi ba zai taɓa Binanzir ba ai kwata-kwata ita bai yi mata kama da likita ba ta rinka sarrafa bala'i duk yanda Alhaji Ubaid ya so ya shawo kanta shi da su Hajiya Sara akan ta bari a duba ta amma abin ya faskara a ƙarshe sai dai Alhaji Musa ya sallami likitan ya tafi ba tare da ya duba Binanzir din ba ran Alhaji Musa ya yi mugun ɓaci ya ce tun da ta hana a duba ta ba zai ƙara sanya hannu a zancen lafiyarta ba ran kowa sai da ya ɓaci da abin da Laila ta yi Alhaji Ubaid har ya gaji da yi mata faɗa Hajiya Sara ce ta ba su shawarar su yi gaggawar kai ta asibiti don a binciki lafiyarta ba su tsaya bata lokaci ba Dr. Shirim ya ɗauko Binanzir da hannu biyu ya tallabo ta suka fito daga falon a mazaunin baya na motarsa ya shigar da Binanzir Hajiya Laila ta shiga ta rungume ta a jikinta Alhaji Ubaid ya zauna a front seat tare da Shurim yayin da Hajiya Sara ta shiga motarta tare da Zinatu kusan a tare motocin suka nufi gate din gidan. Waɗannan gabza gabzan security officers din suka tare gaban su har sai da suka kira Alhaji Musa ya ba su izinin su bar su su fita kafin suka ba su hanya. Direct suka nufi Obi International Hospital. Allah sarki wannan kenan. Alina. A can ko ɗaya ɓangaren Alina, wuraren karfe tara Alina ta kammala shiryawa cikin abaya ta yi rolling. Gabaki ɗaya ta kagara su karasa estate ɗin kamar ta yi fiffike. Haka take ji. Fitowa ta yi daga bedroom ɗinta, ta nufi ɗakin mami. Bayan ta yi sallama mami ta amsa mata, ta shiga daga ciki ta gaishe da ita. Kallo ɗaya mami ta yi mata ta fahimci kamar ba ta jin daɗi. Alina baki da lafiya ne? Na ga idanunki sun yi ja. Kokarin danne damuwar ta yi. Mami lafiya ta kalau. Ban samu isasshen bacci ba ne jiya. Me yasa? kar dai a ce damuwar abin da ya fara jiya ne girgiza kai ta yi a'a mami na tashi yin na ne shi yasa ban yi bacci da wuri ba kun yi waya da su binanzir din ina ta so in ji ko sun isa gida lafiya tun jiya bayan sun tafi nake ta trial line ta baya shiga har da safen nan sai da na kira ba a daga ba to Allah ya sa dai lafiya yanzu ina zaki je ne na ga kin shirya ko haka nan kika yi gayu mami wani abin al'ajabi na gani jiya a wayar Zara wanda ya daure min kai shi yasa ma na shigo don in faɗa miki to fa menene zaro waya zaro waya Alina ta yi daga handbag ɗinta ta lalubo layin Zara ta danna mata kira bugu ɗaya ta yi fikin Zara kin gama shiryawa eh yanzu zan fito okay ki same ni a ɗakin mami dan Allah kada ki bata lokaci bayan ta katsa wayar ta dubi mami ga ta nan zuwa abin da zan nuna miki yana a ta amsa mata amsa mata mami ta yi da to cike da zullumin abin da za ta gani jim kaɗan zara ta shigo ɗakin da sallama ita ma ta shirya cikin abaya marun kwalo ta yi rolin hannunta riƙe da wayarta a bakin gadon mami ta tsugunna ina kwana mami kun tashi lafiya lafiya lau zara na ina abin da za ta nuna min ɗan danna wayar zara ta yi bayan ta buɗe hoton ta miƙa ma mami wayar ta sa hannu ta karɓa kurama fuskar unesa ido ta yi kamar ta ɗan ruɗe can sai ta miƙe daga kishin gidan da take ta ɗan kalli fuskar zara da alina kafin ta ce wannan ai hoton Angel ne ko yaushe aka yi wannan hoton amma ya aka yi naga kamar ta ƙara girma a nan at the same time Zara da Alina suka saki murmushi, saboda sun ji daɗin yadda mami ita ma ta gaskata abin da idanunta suka gane mata tun kafin ma su faɗa mata wa suke hasashen ita ce mami wannan yarinyar da kike gani sunanta Onesa a wurin dina din Prime Minister Zara ta ɗauko hotonta a ɗakin taron da tsantsar mamaki mami ta ce o oh, wai da ba angel ba ce? me kama da ita ce kenan mami ita ce abin muke hasashe kenan Zara ki ba ta labarin abin da ya faru a wurin Dina ɗin. gyara zama Zara ta yi baki ɗaya ta kwashe abin da ya faru ta sanar da mami lamarin yayi mugun daurewa mami kai Alina ta kara da cewa yanzu haka can estate din zamu je don mu tabbatar da abin da muke hasashe akan yarinyar jinjina kai mami ta yi ita kanta ta goyi bayan su je saboda kamannin yarinyar da na Angel sun ɓaci bugu da kari da ta ji cewa yaran tsittattu ne watakil su dace. Alina zai yi wuya a ce yarinyar nan ba ita ba ce, amma dai ku je kawai Allah ya sa a dace. Amin mami, ki taya mu da addu'a. Allah ya sa mu samu ganin ta cikin sauki saboda estate din nasu ba karamin tsaro ne da shi ba. In har ba wani daga cikin ahalinsu ya gayyace ka ba, to ba sa bari ba kuwar fuska ya shiga ita zara ba suna mutunci da matan gidan ba a cewar mami zara ta ce hajiya sara ta ce na san in dai na tuntube ta Zara ta yi makamana. duk da na san wuyacin hali ne tunda yaran a hannun chief owi suke da zama ba lallai su bari mu gansu ba shiru mami ta yi kafin ta ce to me zai hana ku kira ɗan jaridan nan shi ma ba daga family ɗinsu yake ba kuma ai ya san da zancen ɓacewar yarinyar tunda har baya an tura masa tunda har bayanan an tura masa har kiran layin sa nayi kwata kwata baya shiga wata kilko ya shiga wurin aiki ne mami ta gida kai shikenan ku je kawai sai ku kira Hajiya Saratan sannan dan Allah idan aka ba ku damar shiga sannan idan ba a ba ku damar shiga ba kada ku takura kanku ku dawo gida kawai in ya so sai a yi wa dan iya magana tunda shi ya saba hulɗa da 'yan siyasa watakil ku samu hanyar shiga ta wurinsa amsa mata suka yi da to kafin su miƙe mami ta yi hanzarin dakatar da su ku jira mahabub ya shigo gidan gwara ku je da namiji zama suka yi har sai da mahabub ya dawo mami ta sanar da shi komai ai tun da ya ji zancen unesa ya gaza samun nutsuwarsa dama ya jima da burin su gano yarinyar ba don komai ba sai don jarin da yake tunanin zai samu da ita shi uban san banza lokacin da motar su ta shararo kan titin obi estate Alina ta jinjina ma haduwar wurin kasancewar yau ne na farko da suka fara zuwa. Bata gama shan mamakin daular ba, sai da Mahabub yi parking a gaban tangamemin gate din estate din. Hankalinsu ba karamin tashi ya yi ba. Ganin jami'an da ke tsaron shi, sojoji da jami'an Isot. Babu wanda ya yayi gigin fitowa daga cikin motar. Mahabub ya ce, "Mun kawo kanmu." Zara ni fa tsoron tunkararsu su ke yi Allah. Sai dai wani daga cikin ku ya karasa driving din. yar dariya zara ta yi ban san iya shege mahabub da Allah ka karasa mana sai ka ce ba namiji ba in dai sai na tunkari waɗannan masu fuskar shanun, zan zama namiji to wallahi na gwammace ku kira ni da sunan Hajara dariya suka sanya ga baki ɗayansu. su mahabuba ya dage akan ba zai karasa da su ba kwatsan biyu daga cikin sojojin suka tunkaro motarsu. hannayensu rike da bindigogi tuni zuba ta fara wanke fuskar mahabub ganin yana kokarin tada motar yasa zara yin saurin cafke hannunsa haba habo me haka wai dama haka kake da shegin tsoro harara ya galla mata ni fa ba tsoron su nake ji ba tashin hankali ne ke ban so da kyar ya karasa maganar ganin har sojojin sun karaso gare su kwankwasa windon glass din motar ɗaya daga cikin su yayi daga kausar murya ya furta put down the glass Alina ce ta yi karfin halin sauke glass din windon ya tsugunno da kansa yana bin su da kallo idanunsa jawur su wane ne ku kuma daga ina Murya na rawa Zara ta ce wurin Hajiya Saratu muka zo. Okay, ku kira ta a waya. Dan ba a sanar da mu zuwan ku ba. Jiki na kirma ta amsa masa da to, da sauri Zara ta kira layin Hajiya Saratu. Kusan sau takwas baya shiga. Hankalinsu ba karamin tashi yayi ba. Bari na ƙara kiran Ziyad. Wata kilshi ya daga. Alina ta faɗa, yatsun hannunta na kirma. Ta ciro waya, ta kira layin Ziyad. Tana ringin baya bikin. Hankalinsu duk ya tashi. Kasa kasa da murya Alina ta ce, mun shiga uku zara shi ma bai daga ba yanzu ya zamu yi mahabub da ya gama tsorata ya ce mu koma gida kawai shine mafita idan ba haka ba wallahi wannan ma wannan mai fuskar shanu. tsab zai iya bombin motar mu cikin muryar rada yayi magana zara ta ce wait bari na kira ziyan duk da na san mawuyacin abu ne yayi bikin kwara ta kira layin ziyan sau uku bai yi bikin ba a kira na hudu ne ya daga muryarsa kamar ta mashayin giya ya furta waye ko sallamarta bai amsa ba cike da jin cike da jin sa ta furta Zara ce wace Zara sarai fa ya gane muryarta har sibin ta yana da shi a waya am Zara wanda ka ta hada ka da ita a wurin dina din prime minister okay na gane lafiya kika kira ni mun zo estate din ku ne an hana mu shiga sojojin sun ce dole sai an ba su izini kafin su bari mu shiga kafin ta karasa maganar ziyan ya ce kina hauka ne ki rasa wa zaki kira sai ni oh tun yanzu raini ya fara shiga tsakanina da ke uban mai ma ya kawo ki estate din hatta sa alina sai da suka jiyo masifar da yake zazzaga mata Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata mu hade a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin mu huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku takun karshe kashi na hamsin da takwas canza akalar tunanin nata ta yi akan danish murmushi ta yi tunawa da haukansa na